الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na cikin suratul ahzab wanda satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta ashirin da biyu faɗin Allah maɗaukacin sarki wadan mara al-mu'minun al-ahzaba lokacin da mu'minai suka ga waɗannan rundunoni na kafirai da suka shirya domin su yaƙe su yaƙe addinin musulunci kalu sai suka ce haza ma wa adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzonsa suka yi mana alƙawari domin shi mu'mini duk abin da ya karanta to afkuwar abin yana kara mishi imani dama Allah ya tabbatar musu cewa akwai jarraba akwai lokacin da za a jarrabe su akan imaninsu lokacin da suka ga abokan gaba sun musu rina a wannan lokaci kanu sai suka ce haza ma wa adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da Manzonsu suka alƙawarta mana cewa zai faru da mu wa sadaka Allah wa rasuluhu Allah da manzon su yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima amma hakan ba abin da ya kara wa mu'minai sai imani da kuma sallama wa Allah wannan yadda Allah ya ba su labarin cewa za a jarrabe su za su ga dandasan abokan gaba ta ko ta ina hakan ya faru to kuma ya tabbatar musu da cewa tsayiwa da aka ce za a yi ranar alkiyama shi ma zai zai faru to ba abin da ya kara musu sai imani da ya ke Allah ya tabbatar da mu akan daga daga mu Allah ya mana jagoranci to za mu tashi a farkon aya ta 23 to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله يكفي من المؤمنين رجال الله يكفي daga cikin mu'minai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake akwai waɗansu mazaje waɗansu jarumai waɗansu barada sadaku ma alaihi Allah ce sun gaskata alkawarin da suka ɗauka wa Allah ya ce sun mun alkawari Allah ce kuma sun cika wannan alkawari sadaku ma alaihi sun gaskata alkawarin da suka yi wa Allah dama sun ma Allah alkawari za su iya zub da jininsu akan addinin ba Allah yace sadaku ma ahadullah alaihi Allah ya gashi sun cika min wannan alƙawari sun yi alƙawari za su fifita rayuwarsu za su fifita rayuwarsu za su fifita addininsu akan rayuwarsu da dukiyarsu da 'ya'yansu. Allah ya to gashi sun cika mini wannan alƙawari lokacin da aka je aka yi yakin badar akwai waɗanda ba su samu zuwa ba domin tafiyar dama ba a san yaƙi za a je a yi ba bayan tafiyar ne ta rikide ta zama yaki to bayan an dawo sai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin waɗanda ba su samu tafiyar ba suka ce ya rasulullah duk ran da Allah ya sake haɗa mu da abokan gaban Allah yace Allah zai nuna wa ka abin da mu. ba abin da ba za mu iya yi domin kare wannan addinin ba duk wanda yace zai taba ma Allah addininsa suka ce za mu zubta jininmu don fansan addini wala kadi kanu ahadullah min qabl la yuwalluna al-adbar Allah yake sun yi wa Allah alkawari tuntuni in aka zo za a taba shi za a taba shi addini suka ce ba za mu gudu ba Allah yake al mu'minina rijal daga cikin mu'mine akwai waɗansu mazaje sadaku ma ahadullah alaihi wanda suka gaskata ma Allah alkawarin da suka mishi za su taimaki addini Allah ya sun gaskata wannan alkawari fa minhum Allah ya ce daga cikin su man qaza nahabahu ai man qaza ahadahu wa wafa nadarahu Allah ya ce daga cikin su akwai wanda ya cika kwantarakin da ke tsakaninsa da Allah yanzu yana tafiya a bayan ƙasa ne a matsayin ɗan aljanna duk abin da ake a ci aljanna Allah ya riga ya ci aljanna fa minhum man qaza na an Allah ya daga cikin su akwai wanda ya cika sa. abin da yayi wa Allah alkawari ya cika Allah ma abin da ya mishi alkawari ya cika yanzu ana jira kawai ya mutu ya je shi ma ya samu abin da aka alkawarta ne ba min kuma man ba da abin haka sabin suka yi addini mutum na tafiya sai a ce maka wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne kowa fast mark da ake samu a shiga aljanna ranar alkiyama wani bai wuce shekara biyar da karɓar musulunci bai samu wannan fast mark su iya damuwarsu yaya za a yi su tsira a ranar alkiyama dukiyarsu ba ta sha gaban addininsu ba iyalansu ba su sha gaban addininsu ba ‘ya'yansu ba su sha gaban addininsu ba ka duba hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka shirya fitan annabi domin dukkan sahabbai sun fita wadda ƙarshe suka rage a cikin garin Makka daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Abubakar sai Ali bin Abi Talib shi Abubakar Allah ya sanar da manzon Allah shi zai yi mishi rakiya tare da su yi wannan tafiyar amma kowa yayi gaba kafin annabi ya biyo su a baya shugabanci a musulunci kenan ba a riƙawa da mutane a cikin garinka a jiharka a ƙasarka a ce ka riga wani talakan ka bari cikin gari wannan ba shugabanci bane na adalci annabi ya ce to duk ayi gaba aka fita sayyidina ali radiyallahu anhu an bar shi ne shi ya tsaya saboda bayan fitan annabi shi zai ba da duk jinginar da aka ba ma annabi ma'ana ajiyar da aka ba ma annabi domin duk da tsiyar mutanen makka sun yadda duk wanda yake so dukiyarsa ta zauna lafiya to ya ba da ajiyar sau manzon Allah. annabi ya ce Aliyu tsaya shi zai mayar wa masu ajiya da dukiyoyinsu abubakar zai zama abokin tafiya na na aisha da aikinta na na asma'u da aikinta abdullahi da aikinsa abrahaman da aikinsa matan na abubakar kowa da aikinsa da shirin da aka yi annabi yana zuwa gidan na abubakar maganar tafiya ya ce mishi abubakar a dai ce mishi ya rasulallah na yi tanadin abin hawa biyu da guzurinmu har isan mu madina annabi ya ce a'a abin hawa ne ka gaya mini yadda ka saya in biya ni ma a ce da kaina na biya abin da zan hau in jira a kai jama'a bayan an gama shiri duka sai na abubakar sai ban kwana da matar sai ban kwana da ƴaƴa za a yi rakiya wa addini tun da musulunci bai samu gari ba abubakar ya ce ni ma ban samu gari ba sahabban da suka yi hijiran nan babu wadda ba dan makkan ba ne cibiyarsa a nan take amma tun da musulunci bai zauna lafiya ba suka ce za su yi rakiya inda zai zauna lafiya a wannan fitan alaji wani bai dawo ba Allah ya ce ni da sun cika mini alƙawari fa minhum man qaza na abahu Allah ya ce daga cikin su akwai wanda sun cika alƙawari da alwashi da suka yi wa Allah dama sun ce za su tsare wannan addinin da duk abin da suka mallaka tun daga kan dukiyarsu har rayuwarsu Allah yake to sun cika wa minhum man yantazir Allah yake daga cikin su akwai wanda yake jira shi kuma ya karisa alƙawarin san ya karisa kwantirakin san wa ma baddalu tabdila Allah yake amma dai ba su canza daga alƙawarin da suka mini ba Allah yake ba su canza wannan alkawari dori ne akan alkawarin da duka muka yi wa Allah kasan yadda suka yi wa Allah wannan alkawari malam babu wanda daga cikin mu ba sai sai da yayi wa Allah alkawari zai tsare addinin Allah da rayuwarsa zai tsare addini da dukiya ba wanda bai ma Allah wannan alkawari wa in akada Allah وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله يسير wa aka akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum Allah ya yi yarjejeniya da alkawari da ‘ya'yan annabi Adam tun suna tsatson iyayensu tun ba a zubo da su duniya ba. Wa a shaɗabin ala amfusihim Allah sai ya shaidantar da su a kan kansu da kansu, ya ce ba wani shaida zan nemo ba, ku ku zan mini shaida a kan kanku da kanku. Alastu bi rabbikum Allah ce ba ni ne ba, ba ni na yi ku ba, ba ni ne abin bautan ku ba ba ni za ku bauta wa babu abokin tarayya ba ba ni ne za ku sadaukar ku sallama mini ba kalu bala shahidna duk ƴaƴan annabi adamu suka ce Allah mun maka shaida kai ne Allah mu kai ka halicce mu kai ne abin bautan mu Allah ba za mu bauta wa kowa in ba kai ba Allah sai ya ce an taqulu yawmal qiyamati ai li Allah taqulu yawmal qiyamati Allah yace na sa ku zamshe ne akan kanku da kanku don kar ku zo mini ranar alkiyama ku ce inna kunna an haza gafilin game da wannan alkawari Allah mun rafka da mun manta Allah ce kar ku zo ku ce mini kun manta Allah ce kar ka zo ka ce mini ka kayi alkawari ma Allah za ka yi addini tsakaninka da Allah kayi alkawari da Allah za ka bauta ma Allah Abdullahi dan Abbas ce wannan alkawari da Allah ya yi da ƴaƴan Annabi Adamu ba wai an tara mu ne a assembly Allah ya yi magana da mu muka amsa ba Yace Allah ya yi magana da kowa ne one by one kowa ya yi alkawari ma Allah wannan alkawari jama'a Allah ya ce an ta kulu yau mai karfa ku zo ranar alkiyama ku ce mini inna kunna an haza ga kun manta wannan alkawari Allah ya ce karfa ka zo ka ce ka Allah ya ce kar ka zo ka ce ka manta jama'a talabiyan wannan alkawari yasa duk al'ummar da Allah ya saukar a duniya sai a turo mata annabi ya zo ya jaddada mata cewa akwai fa alkawari tsakaninku da Allah kun ce za ku bauta mishi. Wadkuru ni imatan wa mi za ka wallabi wa saka kun bini is kultun sami'ina wa wa ata'ana. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذكروا نعمة الله عليكم الله تكتنا نعمة الله يعني إن تبدسوا أكلكم وميثاقه الذي واتقكم به لكم الكوري دي رجدينيا دي قل لا دكم الله يتكتنا من يعرفوني إذ قلتم الله يتي يا يندكك أمسى مني بكتي سمعنا وأطعنا الله منتي الله دامبي Allah yake ce kutina kun ce mini kun ji Allah yake kun ce mini kun bi Allah yake ce kutina kun ce mini kun ji Allah yake kun ce kun bi Allah yake kar fa ka dawo baka yi ba to sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da suka fahimta ka zaman su dai lafiya su zauna da Allah lafiya to sai suka tsaya suka yi abin iyakar yi wadda ya kai Bautos, eh, A cikin suratun nur cewa yake rijalun latin hikin tijaratun wadda bai an zikirin la. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله يسير كان وتنسكير المدى جيني waɗansu iri ne Allah ya ce la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah su fatauci saye da sayarwa harkan kasuwanci bai taba ɗauke hankalinsu daga addinin Allah ba wa iqamis salati bai taɓa ɗauke musu hankali daga saida sallah ba wa ita'iz zakati bai taɓa ɗauke musu hankali daga ba da zakkan dukiyoyinsu ba Allah wai me yasa suka zama haka Allah ya kafu na yawmar suna tsoron haɗuwa da wata ini ce ta takallabu fihi alqulub wal absar Wadda zukata da idan duna sukan jujjuya su fito turu turu Allah yace tunanin wancan inin shi yasa harkar kasuwansu ba ta taba sha musu gaba akan ambaton Allah ko addinin Allah ba duk sahabban annabi babu wanda bai da sana'a amma wallahi duk wanda aka kira maka sunansa addini ne kawai zai faɗo maka a zuciyarka addinin ya yi rumfa ma sana'ar kai yadda ma ya yi gwagwarmayar addini yadda ya tsaya ya yi addini ba kowa zai san me sana'arsa ba saboda sana'ar tana kasan addini yanzu za ka samu ɗaliban ilimi goma ka tara su ka ce musu me sana'ar abdullahi dan abbas ba kowa ya sani ba me sana'ar abdullahi dan umar ba kowa ya sani ba me sana'ar abdullahi dan mas'ud ba kowa ya sani ba kuma kowa na da sana'ar amma addini ya sha gaban sana'ar in aka ce abdullahi dan mas'ud abinda ke fara fado maka are kawai addini in an ce abdullahi dan umar abinda ke fara fado maka kawai addini su ofisoshinsu da sana'arsu da kasuwancinsu Allah ya ce ba ta taɓa ɗauke musu hankali daga addinin Allah ba sai ya zan in za a baka tarihin mutum kashi hudu cikin biyar na tarihinsa abinda za ka ji addini to su aka addini za ka kai addini to Allah ya ce kar ka koma ka ce wannan alƙawari ka manta da shi sun sadaukar sun bi kuma sun yi nasara wadda kuma ya kyautata alaƙarsa da Allah Allah ai zai kyautata alaƙarsa da shi duk abin da ake a rayuwa malam kaji ana tafsiri a azumi kaji ana karanta bukari kaji ana karanta riyadu salihina malam iya manufa gaya wallahi shi ne ka tsira a ranar alkiyama in duk karatun duniya a gidanka ake in ba ka bi Allah ba wallahi ka tsira ba iya manufar kawai ka kare kanka daga azabar Allah to ka yi kokari da ofishinka da shagonka da sana'arka kar ka yadda su sha gaban iyamarka kar ka yadda su sha gaban iyamarka to Allah ke su kan sun shi la tilhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah Kasuwancinsu, su fatautin saye da sayarwansu Allah ya ce bai shagaltar da su daga ambaton Allah ba bai shagaltar da su daga tuna Allah da tsayawa akan addinin Allah ba bai shagaltar da su daga sallah ba bai shagaltar da su daga bada da zakan dukiyar su ba Allah ce saboda suna tsoron gamuwa da wata ini da zukata da idan duna za su juya a wannan inin shine ranar alkiyama Allah ya samu dace Allah ya ce fa minhum man qadana habahu daga cikin su akwai wanda ya cika alkawarin da ke tsakaninsa da Allah ba kan sai da yayi wa Allah ya cika hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake salatu kadi qadana habahu annabi ya ce kun ga dala ibnu ubaydillah ya kuma contract din da ke tsakaninsa da Allah yana yawo ne kawai a duniya dan aljanna ne duk abin da ake a ci aljanna shi ya ci kai ya Allah ba akbar eh Allah ya samu da wanda ya kyauta da malam ya kyauta da maka ranin kai kaɗai da a duk abin da ka saka kai kaɗai da a ran da Allah ya zo zai yi hisabi a filin alkiyama Allah ku akbar bayan kowa ya tagayyara ya tsaye ta an bi kafan annabawa da manzanni duka su zo su nemi alfarma amma mutane misali kowa ya gagara sai a je gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce a je a shirye mutane a zo a musu misali Allah sai zo filin alkiyama imam mutane misali ba na san da mutane ga taruwa ga Allah ga Allah ga taruwa. ga barawo ga Allah ga Allah ga barawo annabi ya ce kowa Allah zai yi magana da shi babu dan kardama tsakaninsa da Allah Allah zai tambaye ka me yasa aka ce maka ba ni son kaza baka bari ba sai kuma a baka dama ka amsa sai me yasa aka ce miki ni da na halitte ki na hana abin da kike yi baki bari ba sai kuma a baka dama ka amsa Allahu akbar shine ma'anar salman kurutu lakum ayyukan sakala Allah ya ce sai dan adam da aljan kowane ɗaya daga cikin ku Allah ya ce zan yi magana da shi babu tsakanin baki da baki abin da ka cuci mutane a ofis Allah ne tambaye ka ya ce ba a gaya maka na hana ba ni Allah ka bai isa in hana ka ba ne to sai ka bada amsa duka ba da amsa Allah ya sa mu gama da duniya na to jama'a kafin a fara ce ma kowa komai a filin alkiyama ga kowa na tsaye kana tsaye babanka na tsaye matarka tana dan ɗanka na tsaye jikanka na tsaye abu na farko da Allah ke fara faɗa a filin kiyama jawabin farko da ake buɗe taron kiyama da shi Allah ya ce. Wala kadi ji in أول مرة وتركتم, وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معهم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون bayi da suke filin alkiyama malam yadda kake tsaye a gun kazar ka tana tsaye a gun Allah sai ce wa bayi wala kan ci isin muna furada Allah sai ce gashi kun dawo gare ni tsura kama kana kun awwala marra kamar yadda na halice ku a karon farko lokacin da ka zo duniya ai ko pencil babu a hannu Allah zai ce to gashi ka dawo mini tsoronka domin lokacin da za a yi tsayuwan ko fan baka da shi a kan walaƙar ji'tumuna furada Allah ya ce gashi kun dawo mini tsuranku kama ka kalaqnakum awwala marra kamar yadda na halicce ku a karon farko wa tarattum ma kawwalnakum wara'a zuhurikum ai wa tarattum ma a'tainakum wara'a zuhurikum Allah bai ce gashi duk abinda na ba ku kun bar shi a duniya kun dawo ɗan gidan da ya sa ka zalunci jama'a don shi Allah bai ce ka taho babu ka taho babu mota ka taho babu ofis ɗinka ka taho babu komai wata tarattum ma ka walnakum wara a zuhurikum Allah zai ce duk abin da na baku a rayuwar duniya gashi kun dawo babu wannan abin da wannan ita ce maganar farko Kaji duk abin da ya sa kai rashin gaskiya a duniya wannan abin ka bar shi a duniya an wuce da shi yasa in ga mutum ba kwanciyar nan da ake yake damunsa ba wallahi bai san inda ke shi ciwo ka san wani ga ganshi a gigice a dame to ya fara samun tangarɗa ne a wajen aiki wani in ka fara ganin shi a gigice a rude jarinsa ya fara baya baya ne amma wai maganar lahira maganar kwanciyar kabari wallahi ba damuwa to kuma shine damuwa shine damuwa talaucin in ka mutu ina dole ka barka dole ta barka ya rafi da amma mutuwa da tana da kuɗi da tana da talauci ba za ta barka ita ba ta damu kai mai dukiya ba ne kuma ba ta damu kai kada ka bari ba tambayan kabari ba su damu kai mai kuɗi ba ne ba ba su damu kai talaka ba ne ba tsayuwan alkiyama kai sarki ne kai mai kuɗi ne kai talaka ne za ka tsaya wuta ko aljanna kai talaka ne kai mai kuɗi ne za ka shiga ashe wannan ne matsala Allah ya ce wa ma badalu ba su canza ba ba su musanya alkawari na bari eh a cikin suratul ra'd yana daga cikin washi da Allah ya yi wa ba qul يبقى فمن يعلم فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الله يسير أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق yanzu wanda yake da sani yake da yaƙini abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya shine mafita wadda yake da yaƙini da ilimi akan abinda aka saukar maka na alkur'ani da sunna shine tudun mun tsira kamar huwa a'ama Allah ya yi daidai da makawo Allah sai ce innama yatazakkaru ulul albab iyakar waɗanda suke wa'azuwa in an musu wa'azi Allah ya ce su ulul albab ma'abuta hankali kamar wani ne ya ce Allah to suwa ne ne ulul albab yace allazina yufuna bi ahadillahi sune wanda suke cika alƙawarin Allah wala yanqudun almithaq ba su warwarewa wancan alƙawarin da aka dauko din Allah ya ce ba su warwarewa alƙawarin da ke tsakaninsu da bayin Allah ba su warwarewa Allah ya ce wannan shine mai hankali wannan shine mai hankali Allah ya samu dace to sai Allah ya ci ni yadda zai Allah mu sadiki na bisidiki Allah zai zaka wa masu gaskiya da gaskiyarsu Allah ya yi wannan hukuncin ne liyati zai sadiki na bisidiki don Allah ya zaka wa masu gaskiya bisa gaskiyar ba sun dauka ma Allah alkawari ba kuma sun cika ba Allah ya to Allah zai musu sakamako akan gaskiyar imani da gaskiyar alkawarin da suka yi wa Allah ba cewa ya sadaku ma ahadullah alaihi ba to sai yace li yajzi Allah as-sadiqina bi sidqihim to Allah kuma shi ma zai yi sakamako ma waɗannan masu gaskiyan bisa gaskiyar da suka yi wa yu'azziba al-munafiqina in ya azabtar da munafukai in ya so aw ya tuba alaihi ko ya karbi tuban su daina munafinci su zo su bi Allah Allah ya tona duka sha'ani ne na Allah inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah bai gafara ne Allah bai jirke ne to duka sha'ani ne na Allah Allah muna roƙonka Allah ka ɗora mu akan tafarki madadi Allah ka ɗora mu akan tafarki madadi Allah ka tabbatar da digadigan mu a bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi Allah ka samu gama da duniya sai Allah ya ce ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم الله يا ميد كافري بايا da mugun nufin da suka zo da shi shine bigazil lam yana khaira Allah ce basu su ribaci wata nasara ba wannan gangami da aka yi domin a zo a murkushe musulunci Allah ba ya turo iska ba ta zo ta kori abokan gaba ta kori waɗannan mushrikai abin Allah ya ce to babu abin da suka ribata na alheri wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim Allah ya maida kafirai baya daga farmaki da suka kawo wa musulunci farmaki da suka kawo wa musulmai Allah ya ce da wannan mugun nufin haka suka koma lam yanalu khaira Allah ya ce ba su samu wani alkhairi ba ma'ana ba su ribaci wata riba a wannan taron ba wa kafa Allahu almu'minina alqitala Allah sai ya isar wa mu'minai da wannan yaki wa kana Allahu kawiyan aziza Allah kuma dama mai karfi ne mabuwayi to dama ai jarraba ce ko jarraba dama haka Allah ke jarraba ba haka Allah ke jarraba kafirai ne aka yi kankami duka aka haɗu ta ko ta ina aka zo aka kewaye musulmai ga waɗanda ake da amana da su su ma sun warware wannan alkawari Allah sai turo iska iska sai ta zo ta wasa wannan dare iska sai ta kore su fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha Allah ya ce sai muka aiko iska iskar sai ta kore su lam yana da khaira ba sha'ani bane na Allah al-imam ibnu kasir ce. wannan guguwan da Allah ya aiko ta kori waɗannan mushrikai da suka yi taron dangi wa musulmai idan ba tun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyur rahma bane ba tun rahmatan lil alamin bane ya ce barnan da iskar za ta yi wa kafirai ya fi barnan da iska ta yi wa adawa wannan iskar da Allah ya turo din fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarwa wannan kukuwan ka san ta kore su ne ta raka su annabi yace ibn ya yace idan ba dun annabi muhammad rahmatan lil alamin bane kukuwar barnan da za ta yi wadda aka tura ma adawa da wasa ne to amma shi annabi ko kana gaba da shi ka alfarmarsa ko kana gaba da shi haka Allah ya ce shi wa ma kana ليعذبهم وأنت فيهم ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله يقول وما كان الله ليعذبهم wa an tafihim Allah ya musu alfarma ba zai kasance ga Allah ba ya azabtar da su a turo musu hadiri irin na adawa ko a kisse su irin na annabi nuhu ko a musu ambaliya irin na annabi nuhu Allah ya ce mun musu alfarma matukar kana cikin su sun ci alfarman rayuwarka a tsakanin su wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ya ce ba zan saukar da azaba akan su ba kana cikin su wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastakbirun kuma Allah yace ba zan yi saukar da azaba akan su ba matukar suna istighfari ibnu kasir yace to wannan alfarma suka ci da wannan guguwar yadda ta taso da ta yi barnan da iskar adawa ma ba ta yi ba ta yi ba zama mun fahimta annabi muhammad alaihi salatu ko ba ka san kace alfarma akwai abubuwan da ba su birkice bane domin shi ba su birkice bane domin shi a to ka duba jama'a mutanen annabi lot bayan mu mutanen annabi shu'ai bayan shirka da Allah da suke mafi girman laifin su ba gudi a wajen sayar da abinci ma gudi kai in ba dun alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kudin zaben da ake kasan nan ma kada da ishin bala'i ba wallahi wallahi dai yi haka su tawaye mudu ba suke ba cinye mudun ba tauye mudu suke yanzu kuma wallahi cinye mudu ake ko yanzu ma tauye mudu ake wa ake malam wallahi za ka samu jami'in gwamnati kudin da yake biya na karatun 'ya'yansa a shekara zai yi wa dahun primary school duk kuke sun zama abin da yake biya na karatun bokon 'ya'yansa wallahi zai yi wa primary kujerun zama duka a sa mata kujeru to kai in ba don rahama ta Allah wannan za a bar shi ruwa to amma yayi Allah ya ce da mu haɗu haka Allah ya faɗa surat Ibrahim wala ka tabanna Allah Allahu akbar إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله يسي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون كرك أوكا الله يا رب كنني دقا أبند الظالمان من سكي الله تأبعوا من سنبين ولا تحسبن الله gafilan Allah ya amalu zalimun Allah ya ce kar ka ɗauka wai Allah ya rafkana ne game da abin da waɗannan azzalumai suke don me yasa Allah ka bar su yace innama innama adatu hasrin kan innama yu'akhiruhu Allah ta na bar su ne kawai liyomin don mu haɗu a wata ini tashkatu fihi al-absar da idan juna za su fito turu turu in ji mala bakar mamudu yace za mu haɗu ne a wani ini duk abin da ka ga dama kai malam in ka ga dama ka kai brush ka zagi Allah Allah ya ce za ku haɗu duk abin da kai da duk abin da kai da Allah ya ce wa raddar lahun ladina kafaru da kai Allah sai ya mai da kafirai da mugun nufin da suka zo da shi na halakar da musulmai ganin bayan addini musulunci lam yana khaira Allah ya ce sun tafi ba su amfani komai ba ba su ci ribar komai a gangamin su ba wa kafa Allahul mu'minina al Allah sai ya isar wa mu'minai game da wannan yaki wa kana Allah kawiyan aziza Allah kuma mabuwayi ne ya ishi kowa da kowa haka ne ka baka dama jarraba shi ma. ka san idan Allah ya zo jarraba wani abin ba ma afkar da shi za a yi kamar wannan an ce ne a fito kaga waɗansu munafukai ai sun raba kafa waɗansu sun zagi annabi waɗansu sun zagi Allah domin cewa suke ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura Allah da annabi sun rude mu to gashi yakin ba ne kuma ka faro ta wani ya gudu ya ce gidana a buɗe yake ya gudu ya bar wajen kuma ba a riga ina da an gama jarraba wanda ya tsaya ya ci haka Allah yake in ka ji ana maganan ka yi gwaji ne ka daure ka daure ka yi biyayya ko ga annabi Ibrahim ba kun san shi Allah sai shi ke wa Ibrahim alladhi wafa wa Ibrahim alladhi wafa Allah ya da annabi Ibrahim da ya cika kwantarakin shi annabi Ibrahim duk wata jarraba da Allah ke yi wa bayi an mishi ya ci duk a eh, shi ne wa izibitala Ibrahima rabbu bi kalimatin fa atammahunna fa قال إني داعلك للناس إماما الله يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي فأتاهن Allah ya ce katina tuna yayin da Allah ya jarabci annabi Ibrahim gwaji ta kowace fiska bi kalimatin yi bari yi bari Allah ya ce ba a san duka ya ci kala sai Allah ya ce mishi inni ja'iluka linnas imama zan sa ka zan cif imam na mutane shi yasa ko annabi yake cewa wannan hanyar babana ne annabi Ibrahim in dai tauhidi ne bi Allah ne to sai a ce annabi Ibrahim ai ai muna da manzanni da yawa ko annabi wa ne manzo ne, shi kadai ne aka ce in za ka yi wa annabi ibrahim ka hada da annabi Ibrahim mu musulmai Allah ya ce kul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa Allah ya ce kul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa ku yi tabi biyan hanyar Annabi Ibrahim jama'a kun gane misali duk annabin da za a maka misali ba za a ce je ka bi tafarkin ba za a ce ka bi shari'arka amma shi annabi ibrahim yadda za a ce kabi bi manzon Allah a qur'ani ta ce ka annabi ibrahim kai shi ma annabi Muhammadu kansa Allah ya sunna awhayna ilayka an tabi'i millata ibrahim hanifa wama kana min al-mushrikeen thumma awhayna ilayka Allah ya ce nan sannan sai muka yi wahayi gareka. kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me wayin Allah ya ce mishi anita bi millati ibrahim halifa kai ta bin hanyar annabi ibrahim annabi ibrahim ya doshi kusan shekara 120 bai aihu ba matarsa ta doshi shekara 90 da bata aihu ba nan sai aka turo mala'ika jibril da tawagarsa su zo su yi musu albishir za su aiki aka zo aka ma annabi ibrahim albishir zai aiki masu sun da za ta aiki da ta wanke kanta da mani take bacci nake ko mafarki ne fa aqbalat imra'atuhu fa aqbalat fa sakkat wajhaha فصكت وجهها وقالت عزوز عظيم bacci nake ko ido na biyu ne don aihu Allah ce aihuwa ne kawai to ta aihu malam kai lissafi mutumin da ya kai shekara ɗari da ashirin bai aihu ba ya zo ya aiki ɗa sannan suna tare da shi sai da ya kai domin tsakanin annabi Ismail da annabi Ishaq shekara goma sha uku sa na farko Ismail malam ka sawara ɗa ɗaya bayan ka tuba namiji sai da ya kai shekara sha biyu Allah sai ta yanka shi ga wannan jarraba Allah ya ta yanka shi Allah sai falamma balaga ma'abu sa'aya فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أضحك فانظر فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للذبيب وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين الله a فلما بلغ Lokacin da لوكس Isma'il ya kai يكي درجا da لبابان النبي Ibrahim, duk inda zai fita zai bi shi tsirkani in za a tafi kasuwa tare da su yaro ya kosa ya fara kasuwa ka duba a lokacin yadda zai so wannan yaro ba yi da wani dan sai wannan dan gashi kuma ya kai dan daidai wannan lokacin annabi ibrahim ya kwanta a mafarki sai aka mishi umarnin ya kaɗan dan sai ya kira dan ya ce mishi ya bunayya ya ce mishi a inni aratul an anni akbaru na gani a cikin bacci an nuna mini ina yanka umarni ake ban na yanka mu kuma annabawa mafarkin mu gaskiya ne fanzur ma za tara ka je kai shawara ne ganin ka kana ya abata sai ya baba in al ma tu kumar. duk abin da ubangijin ya umarce ka ka aiwatar da tajiduni insha Allah min da sabirin zan baka hadin kai in Allah ya yi zan yi hakuri da ni ba zan ba da gudumawa ka kaga Allah ya ce falamma aslama lokacin da su biyun suka sallama annabi Ibrahim ya sallama zai yanka ɗan, dan ya sallama a yanka shi wa tallahu lil kabir ya kifar da shi akan sa yadda ake yanka rako wa nadainahu an ya ibrahim Allah ke sai muka kira shi muka ce ya ibrahim saddaka ru'ya ka gaskata umarnin da muka baka a mafarki inna kadhalika najzil muhsinin haka muke saka wanda suka kyautata alaka tsakanin su da Allah inna hadha la huwa al-bala'ul mubin lalle wannan taraba muka baka mai girma ka take shi kawai ta shi ba mun gwada kai shikenan ya ci ko bai ci ba ya ci duk da kake ji ake cewa ka taimaki addini ka taimaki addini wallahi dubu goma da zaka bayar Allah ya ajiye waɗansu miliyan biyu kan bai kana kace wannan da aka wannan wallahi Allah ya ce hadisul qudus Allah ya ce yabna adam anfik yunfak alayka ka taimaka a taimake ka wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni al wa ma an fakta min shay'in fa huwa yuflihu Allah ce duk abin da ka taimaka Allah ce zan kawo ma gurbin sa sannan kuma zan biya ka a ranar kiyama wayansu daloli aka tsaye da su aka ce to kai kuma sake in ka noke shi ke sai a share ka wallahi haka wallahi haka ka je ka duba hadisin bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tafiya kogon hira ya ta hannar yana ta dabburi a kan sha'anin mala'ika jibril ya zo mishi zuwan farko zuwa na biyu lokacin saukan muzammil yana tafiya sai ji an kira shi da ya ɗaga kai sai ya ga mala'ika tsakanin sama da ƙasa yana zaune akan wata kujera annabi sai ya koma gida a jijice yana zammiluni zammiluni au dasiruni dasiruni a lullube ni a lullube ni a zuba min ruwan sanyi kaza kaza da na kadija radiyallahu anha ta zo ta kama manzon Allah ta kwantar da shi karshe dai har wannan abin ya gushe daga cikin annabi can an jima da annabi ya tashi ya kalle su sai ce mata ya kadija inni aksha ala nafsi yace fa ina tsoron kai wannan ganaganin da nake yi kar fa in samu matsala ai kun gane abin da yake nufi kar fa na yi kunji kar fa in zo in rufe. kalan na na ta ce wallahi kalla ce wallahi ba zai yi ba kai karu ne ka tabu ce wallahi la yukhzika Allahu abadan ce har abada Allah ba zai walakanta ka ba a lokacin fa ma bai zama annabin ba tukun wallahi tace ku yukhzika Allahu abadan har abada Allah ba zai wadanta ka ba saboda ne tace li annaka tahmilul kal wa taktibul ma'dum kana daukan tsawainiyan wanda bai da shi kakan je ka nemo da karfin ka taimaki wanda bai da shi wannan a yanayi kawai sun san duk wanda haka ɗabi'arsa bai taɓa koma da bai ba kai ka je ka duba ka kalla malam duk wanda ka san yakan ɗauki ɗawainiyar mutane wallahi in ka rabu da shi shekara goma wallahi sai dai ka samu ya ci gaba ƙarya ne ka zo ka samu ya koma baya in ka ga mutum ya koma baya to dama iya damuwansa daga shi sai ƴaƴansa amma wallahi in zai taimaki jama'a Allah ya yi alƙawarin zai taimake shi sai ta mishi ba za ka tozarta ba to me ya dalilin ba zan tozarta ba sai saboda kana ɗaukan ɗawainiyar wanda ba su da shi wallahu fi aunil abdi ma kana abdi fi aunil kar ka ji nauyi ko zafi na taimakon wani a rai duk abin da kake da shi za ka iya taimaka mishi ka taimake shi wai za ka ga mutum ne babba ne yana da dama ya ɗauki wani a aiki ko ya nema mishi aiki wai sai ya karɓi kuɗin kuɗinsa ya nema mishi aiki na kowa da wadda kowace illa malam kaga wannan yaro da ya zo ya bai da aiki idan kana da hali a ɗauke shi ka taimake shi wallahi ƴaƴansa ma sai ka samu falala a kan ranar alkiya ka taimake shi ka tafi abinka ai kawo shi karɓar dubu talatin kuma a sanar wannan ofis da Allah ya baka me ya dubu arba'in ko dubu hamsin a kuma me ya dubu arba'in ko dubu hamsin wani babu har yanzu ofis ɗin da Allah ya bashi bai bar cutar ƙananan ma'aikata da suke ba ku ga zulkar ne ba mai mulki ne da Allah ya bashi fawa kudu da arewa gabar da yamman duniya sai da kewa wata ran yi tafiya sai je gamu da waɗansu mutane a cikin wani dutse can bikin waɗansu duwatsu sai suka roƙe shi suka sai ka taimake mu ya ajuju da ma'ajuju suna mana mugun ba hatta idza balagha bayna as-sajdayn wajada min ma qauman la yakaduna yafqahuna hatta idza balagha bayna as-sajdayn dukkan yana tafiya sai da ya isa tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu waje da min dunihi ma kauman a gaban duwatsun sai ya samu waɗansu irin mutane la ya kadu ya tsahu na kaulan ba su iya fahimtar magana in an musu saboda nisan su da mutane sai ya kai suka ce mishi qalu ya zal qawlain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharaja فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما قالوا يا ذا القرنين إذا قلت يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج فقلت يا أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض suna mana mugun barna a cikin kasar mu ta jikin duwatsun nan suke faɗaɗowa su shigo cikin mu su karkashe mana al'ummar mu su lalata mana amfanin mu su kwashe mana dukiyar mu inna ya ajuda wa ma'ajuda mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kardan shin ba ma sanya maka wani haraji ba ba za mu taru mu haɗa wani kuɗi mu baka ba ala an ta ja'ala bainana wa bainakum saddan akan ka sanya mana wani katanga da zai toshe tsakaninmu da su yadda ba za su iya shigowa su mana barna ba kala sai ya ce musu ma makannin fi shirafifiya matsayi da dama da Allah ya ban shi ne mafi alkhairi akan abin da za ku yaushe Allah zai mun wannan matsayi kuma a ce in toshe muku tsakaninku da abin da zai cuce ku har sai kun ban wani abu to wanda ya san addini haka ma makannin fi Ya ce matsayin da Allah ya bani shi ne mafi harfi Allah ba akbar yace ku rike dukiyar ba ni da bukata me zan yi da kuɗin ku Allah ya bani mulki da iko irin wannan sannan kuma ina da damar na muku aikin kuma sai na karbi kuɗin ku na muku aikin to wanda ya san addini haka malam ko akan hanya kaga wanda ya kamata ka taimake shi ka taimake shi ka tafi abunka ka taimake shi ka tafi abunka za ku haɗu da shi a filin alfiya za ku haɗu a filin alfiya ka taimake shi ka tafi abu kar ka yadda a ce wai wani ya tantance taimako kana da hanya da za a bi a taimake shi wai sai ka karbi kuɗin wani aikin mara ka samu albashin farko da na biyu da na uku za ka ba su wai saboda kawai ya maka hanyar abincin da za rana Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce wa radda Allahu alladhina kafaru bi kaydihim Allah ya mai da kafirai da mugun nufin da suka zo da shi lam yanalu khaira ba su samu wani alkhairi ba wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah ya isar wa mu'mine da wannan yakin wa kana Allahu qawiyan aziza lalle Allah mai karfi ne Allah kuma mabuwayi saboda haka ya isar musu daga dukkan wannan mugun nufi na abokan gabansu Allah kuma ya isar mana akan abokan gaba. Allah ya samu da to jama'a sai mu kwana sai wani Allah kai mutum tsoro Allah ya albarkace mu Thank you.